ka'ida na halitta kuna ji na wallahi namiji ya fi mace kyau duk mazan duniya sun fi matan duniya kyau shasa idan namiji ya wanka basilin kawai idan ya ga dama da ruwan kankara babu mai ganewa sai ɗau basilin din shi ya shafa yana dan sa dan filtex din shi da dan singlet din shi da boxers din shi dan sa dan cover shoe din ne dan saka rolex da da glass din shi da hula ba ku ganin yana kwalliya sai dan sa turare har ke maza sun bi ki kyau